وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية تعالى رباه sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan uku a shekara ta dubu miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banix Plaza wanda yake zone yake Wuse 2 a cikin birnin tarayya Abuja darasin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa ga iyaye mata yau za mu darasi na sha kafin mu fara karatu akwai tambaya kamar haka mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya ta ce malam in kabali da ba'adi suka kama a sallah ɗaya wanne ne zan yi duk wanda aka yi yayi ita dai kabali asali ana yin ta ne idan an yi rage ba'adi kuma ana yi idan an yi ƙari a sallah to amma idan da mutum zai yi kabali a wajen ba'adi ma'ana a wajen ƙari kenan ta yi haka da mutum zai yi ba'adi a wajen kabari ma'ana in yi ragi kenan nan mata yi to haka nan in yi ragi ya yi daɗe ko ya kabali ko ya ba'adi duwace ya ta yi insha Allah tambaya ta biyu ta ce yara na suna gaida na gaba da su a tsaye ko da kuwa su na gaba da su ɗin suna zaune sai su ce musulunci bai ce su tsuguna ba ina son ƙarin bayani 'E, musulunci bai ce a tsuguna ba amma abin da malamai suka ce idan za ka gaida babba sai ka bi yanayin da shi babban yake a ciki in a tsaye yake ka tsaya in a zaune yake ka zauna Abin da ba a so daman shi yana zaune kai kuma ka tsaya ko kuma shi yana tsaye kai kuma ka zauna amma in yana tsaye ka tsaya a tsaye ka gaishe shi in yana zaune ka zauna ka gaishe shi wannan shine abin da musulunci ya koyar kuma gaisuwar ta zama hada hannu ne in wanda za ka iya hada hannu da shi tun ne mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum alaikum assalamu rahmatullah Allah ya baiwa malam yawan rai mai albarka amin Allah ya mu baki da sai ta ce tambaya ta ita ce mata ce suka rabu da mijinta alhalin suna gida ɗaya zaune da wan mijinta sai suka yi faɗa da mijinta shi ne ƙarami sai ta yaji ta je gidansu sai wan mijinta ya bi ta ya kai mata takardar saki ba tare da yawun mijinta ba sai mijin ya je ko. sai a gidansu aka ce ai ta gama idda sai dai a ɗaura wani sabon aure ya ce ai shi bai sake ta ba aka ce wansa ne ya sake ta aka tara jama'a kamar mutum biyar kuma shi ma ya zo da abokinsa zaman shaida aka sake ɗaura aure suka koma bayan faruwar wannan kuma an ɗau eh, shekaru kuma sai ya sake ta shi wannan sakin har da makami suka yi ta ce ko ya sake ta ko ta kashe shi sai ya sake ta kaga biyu kenan ta ce baicin wannan kuma sai suka koma da aurensu har ila yau suka sake yin fada sai kuma ya ce ya sake ta to malan tambaya ta a nan shi ne shi mijin ya ce saki a tsakaninsu ya zama uku shin haka ne kowancan biyun ba su inganta ba muna neman fatawa bisala saki uku ne a tsakaninsu eh abinda mijinta ya faɗa ne daidai saboda dalilai kamar haka dalili na farko da mijin da yawan mijinta ya sake ta da farko da mijin bai yadda ba to anan ne wannan sakin bai yi ba to amma tun da har ya yadda da sakin har aka sake sabon wani daurin aure kan ta dawo to yanzu saki ɗaya kenan sai kuma na biyun da suka yi sai kuma na ukun da suka yi da haka saki ya zama uku sannan dalili na biyu yanzu mijin ya daɗa tabbatar mata da cewa saki tsakanin su uku ne kuma daman shi saki a hannun miji yake abin da ya faɗa da shi ake aiki to tunda ya tabbatar ya yadda ya ce ai saki tsakanin su uku ne to saki uku ne da haka sai ta haƙuri har sai ta je ta yi wani auren kuma ba da haɗin baki ba kuma dole ne ya zama saduwa aure ta gudana a cikin auren da za ta yi na biyun kuma dole ne ya zama mijin ba wai sa shi aka ba dan ra'ayin kansa in ya sake ta to kuma sai ta idda sai ta sake dawowa wajen mijinta na baya in akwai sha'awar haka Allah ya kiyaye amin ya da lada a darasinmu na jiya mun take da karshen aya ta 104 cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wato faɗin Allah yauma na naɗu sama'a ka tsayi sijilli lil kutub ko lil kitabi a wata kira'a da aka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da biyar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 يدخلها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله مدوكتين سركيتي ولقد حقيقة كتبنا في الزبور من ربوتا أتكل للتتفيه lafazin kalmar azzabur wasu malamai sun ce ana nufin littattafai to waɗannan littattafai ana nufin littattafan da Allah ya saukar na annabawa ya rubuta a cikin ƙur'ani littafinsa ne ya rubuta a cikin attaura ta annabi musa littafinsa ne ya rubuta a cikin linjila ta annabi isa littafinsa ne ya rubuta a cikin zabura ta annabi dawud littafinsa ne to da ka Allah ya ce haƙiƙa mun rubuta a cikin littattafa domin kalmar zabur yana daga cikin ma'anoninsa shine littafi to da haka malamai suka ce anan duk da an kawo shi mufradi amma ana nufin jinsi dukkan littattafan Allah kamar yadda Allah ya ce wa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir idan sun karyata ka ba kai aka fara aikowa ba kuma ba kai ne manzon da aka fara karyatawa ba sun karyata manzanni kafin ka ja'u bil da wanda suka zo musu da hujjoji mabayyana zuburi kuma sun zo musu da littattafai wal kitabil munir kuma sun zo da littafi mai haske shine at-taura to da haka Allah madaukakin sarki ce balakar katabna fi zaburi da haka imamu mujahid ya ce az-zabur bi ma'ana al-kitab kitab shi ake nufi da az-zabur da haka littattafan da Allah ya saukar in ka dunkule su kowannen su littafi ne to haka nan mujahid yace alkutubu zaburu al ba'da dhikri ana nufin alkutubu littattafai ba'da dhikri bayan az wanda shi kuma azikir sun ce lauhil mahfuz ake nufi bayan a lauhil mahfuz an rubuta kuma a cikin littattafai ma an rubuta to me aka rubuta shine Allah ya ce annal arda yarithuha ibadiy salihun cewa ƙasa bayina na gargari su ne waɗanda za su gaje ta mana Allah ya rubuta a cikin Qur'ani ya rubuta a cikin Linjila ya rubuta a cikin Zabura ya rubuta a cikin Attaura kuma ya rubuta a Lauhil Mahfuz cewa nasarar ƙarshe tana tabbata ne ga mutanen kirki za ka ga a rayuwar duniya yau mai gaskiya ya yi nasara gobe mara gaskiya ya zo ya kwace nasarar to amma akwai nasara ta ƙarshe wacce daga ita ba sake cin wata nasara mai ita shi zai dawwama da wannan nasarar to ita wannan sai mutumin kirki sai mai imani shi yasa duk abin da kuke ganin yana faruwa a duniya yanzu zai yi ta faruwa amma dai a ƙarshe musulunci da musulmi su za su yi nasara duk taron dangin da za a yi wa musulmi Allah zai ara wa kafirai dama ta ɗan wani lokaci amma a ƙarshe Allah zai kwace wannan damar da wannan nasarar ya dawo da ita hannun musulmai kuma da haka duniya za ta tashi shine Allah madaukakin sarki ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hakika alƙawarin mu ya riga ya gabata gabayin mu manzanni innahum lahumul mansurun su za su yi nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunan mu ita za ta yi rinjaye ana rufin musulmai muminai masu imani wanda suke akan tafarkin annabawa a wata ayar Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta rubutun da babu canjawa la aghlibanna yace ni zan yi galaba ana wa rusuli ni da manzannina Da da dai wannan alkawari ne na Allah babu makawa sai ya faru ko ita wannan ayar malamai suka ce ta fuskar ma'ana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki innal arda lillahi yurifuha man yasha'u min ibadi sai ya ce wal aqibatu lil muttaqin ita kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa yau ya ba musulmi iko gobe ya karba ya ba kafiri jibi ya karba ya ba munafiki gata ya karba ya ba mulhidi wanda ma yake cewa ba Allah to amma a ƙarshen ƙarshe Allah zai kwace nasara daga hannun kowa ya dawo da ita hannun musulmin kwarai ya dawwamar da ita a hawajensu shine al-imam ibn kasir yace yukhbiru kulu uh, ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa ne mukhbiran yana mai bada labari amma hattamahu wa ƙaba dangane da abin da ya zartar kuma ya hukunta li'ibadihi salihina ga bayansa na gargari min as-sa'adati na samun arziki fi duniya wal akhirah na duniya da lahira wa wirasatil ardi da kuma gadan ƙasa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira an gane ko kamar yadda ya sake cewa inna lanansuru rusulana na amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad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 ay ardad duniya wa ardal akhirah to amma a wani tafsirin daga abdullahi dan abbas yace ardul jannati ake nufi annal arda yarithuha ibadiy salihun kasa bayina na gari za su gaje ta yana nufin aljanna waye zai shiga aljanna mumini kafiri ba zai shiga aljanna ba da haka aljanna Allah zai wanzar da ita ya gadar da ita ya danka ta a hannun masu imani duk wanda yake son shiga aljanna to shi ma sai ya imani to haka nan abu darda ya ce al'ibadiyar salihuna bayi na kwarai da Allah ya ce ana nufin muminai shi ne abu darda ya ce na hannu salihuna mu ne nan salihan ma'ana su sahabbai muminai wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda ya bi farki irin nasu wa qala suddi imamu suddi ya ce wa humul mu'minuna dukkan wani mumini ya shiga karkashin as-salihuna din anan sai ce inna fi hadha lalle cikin wannan zance la balagan qaumin abidin akwai isassiyar hujja da gamsarwa ga bayi na gargare ma'ana qaumin abidin ga bayi masu bauta Allah duk mutumin da ya ji cewa nasara a ƙarshe za ta tabbata ga mai imani kuma ya zama shi ɗin Allah ya masa gaban katari yana cikin muminan sai ya daɗa jin daɗi sai ya daɗa samun nutsuwa da kwanciyar hankali duk mutumin da ya ji cewa ƙarshen mumini shine aljanna ita kuma aljanna ba wahala to duk wahalar da yake sha a duniya wajen imani da ibadar Allah sai ji ta masa sauki sai ji hankalinsa ya daɗa kwanciya ya daɗa natsuwa shine inna fi hadha lalle cikin wannan batu la balaghan liqaumin abidin akwai gamsashen isar da saƙo ko gamsashen bayani ko gamsashiyar hujja liqaumin abidina ga masu bautar Allah Allah ya sa mu cikin su da rahmarsa waɗansu malaman sun ce haza din ana nufin qur'ani inna fi haza ai fi hadha alkitab lalle cikin wannan littafi la balagan liqaumin abidin lalle akwai gamsasshen bayani da hujja ga duk wanda yake so ya bautawa Allah duk abin da kake bukata na hukunce hukunce da hujjoji da dalilai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi sharhi shi kuma qur'ani ya zo da shi a dunkule inda qur'ani ya baje sunna ta yi bayani ta ƙara bayani inda qur'ani ya dunkule sunna kuma ta zo ta bajje da haka ana ana batun inna fi hadha cikin wannan littafi labalagan akwai gamsasshen bayani da isar da sako li qaumin abidina ga masu bauta Allah ubangiji ya ce wa ma arsalnaka da ɗai kai ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin sai dan ka zama rahama ga dukkanin halitta Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zama rahama ma'ana sababin rahama ga dukkanin halitta Allah yana so ya ji kan bayansa to amma sai ya sanya jin kan ya biyo ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matukar kana so Allah ya ji kanka to ka ba annabi hmm. shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shirya kuma duk wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani Allah yake bi mai yutiyar rasula wa qad ata Allah kuma ba yadda za a ka samu rahamar Allah in ba ta hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam al-imam ibnu kasir yace ai arsalahu rahmatan lahum kullihim Allah ya aiko manzon Allah ya zama rahama ga halitta duka ba wai ga mutane ba a'a ga halitta duka hatta aljanu hatta kafurai hatta dabbobi duka manzo Allah sababi ne na samun rahama ga kowa da haka faman qabila hadhihi rahama duk wanda ya karbi wannan sako na rahama wa shakara hadhihi ni'ma ya gode wannan ni'imar da Allah ya masa ta hanyar aiko manzo Allah sa'ida fi dunya wal akhirah zai samu arzikin duniya da lahira wa man raddaha wa jahadaha wanda kuma ya ki karba yayi musu khasira fi dunya wal akhirah zai hasara duniya da lahira shine Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahlu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar baka ganin waɗanda suka musanya ni'imar Allah da kafircewa wa ahallu qaumahum suka sauki mutanen su daral bawari gidan halaka sai Allah ya ce wutar jahannama ce yaslaunaha da za su shige ta wa bi'sal qarar tir da matabbata ga wanda matabbatarsa ta zamo wutar jahannama da aka Allah madaukin sarki ce ma ka illa rahmatin lil alamin ya tabbacin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da sanadi har zuwa kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amin Abu Huraira ce qila ya rasulullah an ce ya ma'aikin Allah ud'u alal mushrikina kai wa mushrikai mummunan addu'a mana su lalace qala sai annabi yace inni lam ub'ath la'anan ni ba aiko ni dan in rinka tsine wa mutane ba wa inna ma bu'istu rahmatan a ani dai an aiko ni ne in zamo sanadin rahama samun jin kai a wani hadisin har ila yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma dai daga Abu Huraira ya ce an tambayi eh, shi ma kwatankwacin wannan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ana rahmatun muhuda ku sani ni rahama ce ta Allah wacce ya kyautatta zuwa ga halitta to da haka manzo rahama ne idan an ce rahama wanda ta sa Allah ya yi wa mutane rahama to shine malamai suka ce hatta kafirai Allah ya yi musu rahama ta sanadiyar annabi domin an bayyana musu abubuwan da idan suka kiyaye za su samu rahamar kuma an bayyana musu abubuwan da idan ba su kiyaye ba to ba za su samu rahama ba sai dai rashin arzikinsu ya sa ba su kiyaye din ba to shi kuma mai imani da ya kiyaye sai ya zama ya samu Rahama haka hatta aljanu haka hatta dabbobi Allah madaukakin sarki ya sanya manzo Allah ya zama sanadin rahama hatta ga dabbobi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da yadda za a mu'amalanci dabbobi ya hana a zalunce su ya hana azabtar da su to wannan madin rahama ce a wani hadisin da imamu ahmad dan hanbali ya rawaito daga abi qurratal kindi yace kana huzaifatu bil mada'in huzaifa ibn al yaman ya kasance a garin mada'in fa kana yadhkuru ashiya'a qalaha rasulullah to huzaifa yana fadar wasu maganganu wanda annabi ya fada masa shi ma yana isarwa ga mutane fa ja'a huzaifatu ila salman sai wata rana huzaifa ya zo wajen salmanul farisi faƙala salmanu sai salmanu ya ce da shi ya huzaifa ya kai huzaifa inna allaha a inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdabu ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dan adam ne shi ma yakan yi fushi wa yarda kuma wani lokaci yakan yi fara'a ma'ana baya cikin fushi idan yana fushin yakan yi magana in ma ba fushin yake ba wani lokaci yakan magana to ita kuma maganar fushi ta bambanta da maganar da ba lokacin fushi aka yi ta ba sai ce laqad alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba salman yace ni kuma na san wata rana annabi ya taba yin ba fa kala ya fada a Ya yace ayyuma rajulin min ummati sababtuhu sabbatan fi ghadabi duk wani mutum daga cikin al'ummata da na zage shi zagi a cikin fushi aw la'antuhu la'anatan ko na tsine masa wata tsinuwa a cikin fushi fa inna ma ana rajulun min waladi adam to ku sani ni mutum ne daga cikin 'ya'yan adamu aghdabu kama yaghdabuna nakan yi fushi kamar yadda sauran ƴan adam suke fushi wa inna ma ba'athani rahmatan lil alamin amma duk da haka Allah ya aiko ni ne dan in zamo rahama ga sauran halitta da haka faja'alha salatan alaihi yawmal qiyama ya Allah duk wanda fushi ya sa na zage shi ko na ko na tsine masa to ka musanya wannan zagin ko tsinuwar ya zamo rahama a gare shi a ranar tashin alkiyama to kaga dai wannan ya da tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi rahama ne ma'ana ko da wani abu na dan adantaka ya ɗebe shi ya yi maka wani abin da baka ji daɗi ba to sanadiyar rahamar ya roƙa maka Allah ya musanya maka wannan ya zame maka rahama to shine al-imam ibn kasir yace fa in qila fa ayyu rahmatin hasalat liman kafar bihi idan mai tambaya ce maka to kafirai kuma fa domin su ma suna shiga karkashin sunan al'alamina to su kuma wacce rahamar annabi suka ci ibn kasir yace fal jawabu amsar ita ce ma rawahu abu ja'far ibn jarir abinda ibn jarir dabari ya rawaito da sanadi har zuwa kan abdullahi dan abbas abdullahi dan abdul ya ce man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu ar-rahmatu fid dunya wal akhirah duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah to za a rubuta masa ya ci gajiyar rahmar duniya da lahira wa man lam yu'min billahi wa rasulihi wanda kuma bai yi imani da Allah da manzansa ba ko mimma asaba al-umama min al kasafi wal qadhafi to shi kuma ba za a yi masa irin abin da aka yi wa al'ummomin da da suka karyata annabawa ba na tsage ƙasa ta nutse da su ko kuma a yi musu ruwan duwatsu to kaga ko ta nan su ma kuma sun ci rahamar imam abul qasim ad-dabarani ya rawaito hadisi da sanadi cikin mu'jam daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas ya ce man tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah duk wanda ya bi manzo Allah zai ci rahamar duniya da rahamar lahira ومن لم يتبعه أوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخصف والمسك والقذف duk wanda bai imani da shi ba to duk da hakan ma Allah ba zai azabtar da shi ba irin azabar da yawa adawa da samudawa ne ya halakar da shi tun daga nan duniya to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanadi ne na samun rahamar ubangiji da ka mu yi kokari mu bi shi dan mu ci gajiyar wannan rahamar kar mu saba masa domin in mun saba masa to wannan rahamar ba za mu ci gajiyar ta ba sai Allah ya ce mu قل inna يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم ce kul ma yi wuha ilayya Kaɗai ni ane mun wahayi ne na annama ilahukum cewa lalle abun bautarku ilahun wahidun abun bauta ne guda ɗaya mana Allah maɗaukakin sarki ya yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na tauhidi cewa a kadaita Allah kada a sanya masa kishiya kada a hada shi da kowa kada a dauki haƙƙinsa a ba wani to daka wannan shine wahayin da aka yi min fa hal antum muslimuna yanzu ku ba za ku bi ba ba za ku sallama ba ba za ku miƙa wuya ba abin nufi ku musulunta sai Allah ya ce fa in tawallaw fa in tawallaw fa qul adantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun Allah ya ce fa in idan kuma kuka juya baya ma'ana kuka ki ku musulunta kuka ki ku dini akan tauhidi faƙulto ka ce azantukum ala sawa ina shelanta muku komai ta fanjama-fanjam mana ko ku binin ko kar ku bini to koma me kuke ji nima ina jin irinsa wannan shi ne ma'anar azantukum ala sawa al'imam ibn kasir ya ce ai a alamtukum anni harbun lakum ina sanar da ku to nima daidai nake da ku in faɗan kuke so sai a gwabza kama annakum harbul li kamar yadda kuma kuke nuna cewa fadan za ku yi da ni ai bari'un minkum kama an antum bura'u minni ba ni ba ku kamar yadda kuma kuka nuna ba ku ba ni daidai da fadin Allah wa in kadzabuka fa qulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun Allah ya ce wa in kadzabuka idan sun karyata ka fa qul ka ce li amali aiki na nawa ne walakum amalukum kuma naku naku ne antum bari'una mimma a'mal ba ku ba abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun ni ma ba ni ba abin da kuke aikatawa haka Allah ya faɗa wata ayar wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa' idan kana jin tsoron waɗansu mutane cikin kafirai za su ha'ince ka to kai ma watsar musu da nasu alkawarin daidai da daidai ai kamar yadda suka watsar da naka kai ma watsar da nasu shine ma'anar faqul azantukum ala sawa fambil ilaihim ala sawa ibnu kasir yace liyakun ilmuka wa ilmuhum bi nabdhi al-uhud ala sawa ma'ana yadda suka san sun yarda alƙawarin ka ba za su cika ba to kai yadda ka san sun yarda alƙawarin ka ba za su cika ba to su ma su san nasun kai ma kayar ba za ka cika ba wa haka za hahuna haka ake nufi ana da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa in tawallaw fa qul azantukum ala sawa wa in adari kuma lallai ban sani ba a qaribun an ba'idun ma tu'adun shin abinda ake muku alkawarin narko da shi a kusa zai faru ko a nesa wannan ni kan ban sani ba kalmar in anan ma'anarta shine ma kamar in antum illa takzibuna ko in antum illa fi dalalin mubin ko in antum illa in dai ma'anarta shine ma bi ma'ana ma antum to da ka wa in adari ai ma adari a qaribun an ba'idun ma ban sani ba abinda ake muku alkawari nan azaba in kun kafirce a kusa zai same ku ko a nesa wannan kan ban sani ba da haka domin wannan iko ne na Allah kuma a hannunsa yake kuma bai bar ni na sani ba dan haka ban sani ba shi kadai ya sani shine ibn kasir yace ai huwa waqi'ul la mahala na dai tabbatar da abin zai faru ba makawa walakin la ilmi la wala sai dai ban sani ba a kusa ne ko a nesa an gane ko zaka wannan yake nuna annabawa tare da darajarsu da matsayinsu akwai iya gejin da suke kaiwa na ilimi akwai abin da su kansu sai dai su ce maka Allahu a'lam Allah shine mafi sani kamar maganar tashin alkiyama ba wani annabi da ya san yaushe za a tashi alkiyama to haka nan idan Allah ya kaddara wata azaba za ta samu ko za ta sauka ba wani annabi da yake sani sai dai in Allah ya sanar da shi domin wannan ilimi ne na gaibu Allah kuma kadai shine masanin gaibu shine ibnu kasir ce ai inna Allah ya'lamul ghaiba jami'ahu Allah shine masanin gaibu duka wa ya'lamu ma yuzhiruhu al-ibadu wa ma yusiruna kuma ya san abin da bayi suke bayyanarwa da abin da suke boyewa ya'lamu adh-dhawahira wadh-dhama'ira shine masanin abin da yake fili da abin da yake boye a cikin zukata wa alamu sirra wa akhfa kuma shine masanin abin da yake na sirri da kuma abin da yake a boye wa alamu mal ibadu amiluna fi ajhadihim kuma ya san abin da bayi suke aikatawa a bayyanansu wa asrarihim da kuma a boyansu wa sayajzihim ala zalika ala alqalil wal jalil kuma zai saka wa bayi duk abin da suka kasance suna aikatawa kankani ko babba wa in adari la'allahu fitnatul lakum نعم، وإن أدري هم بنسني نعم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري كما بنسني با أي وما أدري لعله فتنة لكم تيو akwai wata fitina da za ta same ku ko la'allahu ta yi wannan kyale kun da Allah ya yi kun kafirce amma kuma ya ba ku lafiya kun kafirce kuma ya ba ku arziki kuma kun kafirce bukatunku suna biya to ban sani ba la'allahu fitnatun lakum ta yi hakan da Allah yake muku wata fitina ce a gare ku Ma'ana wata jarrabawa ce ba ku sani ba wani talala ne mai kamar sake domin mutum ya ga yana aikata ba daidai ba kuma ba abin da ya same shi kuma bukatarsa sai biya take kuma lafiyar jikinsa kalau kuma sai buɗi ne ma yake daɗa zuwan masa to kai ya ɗauka cewa ya ci bilis kar ya ɗauka Allah bai san da shi ba kar ya ɗauka Allah ya kyale shi a'a shine Allah ya ce a yasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashkurun tsammanin su wai kuɗin da muke basu tare da suna saba mana tare da sun cewa annabin mu wai wannan yana nufin muna son su da alheri ne sai Allah ya ce a'a su dai sani bane lala ne kamar sake muke musu an gane ko sanastadrijuhum min haisu la ya'lamu wa umli lahum inna kaidi mati Allah ce da sannan zamu musu lala ne kamar sake min haisu la ya'lamu ta inda ba sani ba ma'ana sai inda baka sani ba sai Allah ya kama ka anan sai ka saki jiki ka ɗauka ba matsala wata ran karab sai ka ga an haɗu da haka mutum ya kiyaye kullum ya zama cikin tsoron Allah cikin ƙoƙarin bin Allah kada ya shanta ki ya miƙe kafa da saɓan Allah domin Allah na iya kama shi a kowane lokaci ya sani ko bai sani ba kamar yadda ya ce fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida ƙale kafirai na ɗan wani lokaci nima ma ina barinsu ne na ɗan wani lokaci amma ba wai dindindin ba ubangiji subhanahu wata'ala yakan ɗaga wa kafuri kafa ko mai aikata sabo kafa ba dan ya kyale shi duka ba kamar yadda muka faɗa sai dan wata hikima ta sa la'alla ko dan ka tuba la'alla kuma ko dan ka tara laifin da yawa ta yadda in Allah ya kama ka kuma azabar za ta yi maka tsanani kamar yadda yake faɗa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه alimun شديد haka kamun ubangijinka yake in ya tashi kama mutanen da suke aikata laifi lalle kamun Allah mai tsanani ne lalle kamun Allah mai raɗaɗi ne to da ka yace wa in adari allahu fitnatun ta ma kyale kun da aka wani talala ne mai kamar sake wata fitina ce wa matawun ilahin kuma wani ɗan jin daɗi ne na wani takaitaccen lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya ɗiba muku da aka jira yake lokacin ya cika sai ya kama ku ibn kasir yace ai wa ma adari la alla hadha fitnatul lakum ban sani ba ta yi ma wannan jin daɗin da kuke ganin kuna ciki jarrabawa ne a gare ku wa mata'un ilahinin kuma da jin daɗi na ɗan wani lokaci qala ibn jarir ibn jarir tabari yace la'alla ta'khira zalika ankum fitnatul lakum lalle ku sani wannan jinkirin da Allah yake muku ba wai ya kyale ku bane dindindin jinkiri yake muku dan ya kama ku kamun da ba za ku iya kubcewa ba wa mata'un ila ajalin musamman kuma jiyar da ku daɗi yake zuwa wani lokaci ɗan ƙanƙani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce la ya gurar naka takallubin ladina kafaru fil biladi mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bisal mihad sai Allah ce qala rabbi hukum bil haqqi a wata qira'ar qul rabbi hukum bil haqqi kai dai abin da zaka ce ka ce ya Allah kai mana hukunci na gaskiya ma'ana mu da muka yi imani da kai Allah kai mana sakamako irin wanda ya dace da mu bisa ga adalcinka da falalarka su kuma da suka kafirce maka Allah kai musu hukunci irin wanda ya dace da su bisa ga adalcinka da falalarka Allah daman zai yi haka Allah daman shi ne mai hukunci kuma hukuncinsa adalci ne to amma me yasa ya ce annabi ya faɗa ma'ana ka gaya musu domin wani lokaci faɗar hakan ga wanda yake aikata ba daidai ba yana iya tsoratar da shi a zuciyarsa yana iya zama wa sanadin shiriwarsa kamar kai ne kuna saɓani da wani ka san ka fi shi gaskiya amma shi kuma ya dage sai ka ce to a ce Allah ya tsine wa mai karya a yi tsine ne niya to wannan sau da dama wani lokaci yakan sa mutum sai ya dawo cikin hayyacinsa shi ne Allah ya ce ƙulka ce a wata ƙira'ar ƙala ya ce to su kira'o'i guda biyu kamar waya ce guda biyu ta hadisi ta kar ne haka malamai suka ce idan ka ɗauki kira'ar ƙul ka ce umarni aka ba annabi in ka ɗauki kira'ar ƙala sai ya ce kaga ya bi umarnin kenan an ce ya ce kuma ya ce rabbi hukum bil ubangiji kai mana hukunci na gaskiya da aka ba wai tuhuma bace a nan a'a addu'a ce ibn kasir yace ma'anarsa shine ai ifsil bainana wa bain al mukaththibin bil haqqi Allah ka raba gaddama tsakaninmu da mutanenmu masu ƙaryata ka da ƙaryata manzanka ka ya raba tsakaninmu da da hukunci na gaskiya kamar yadda a wata ayar yace rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya ubangiji kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu hukunci na gaskiya kai ne fiyayyen masu hukunci ubangiji ya ce wa rabbun rahmanul musta'anu ala ma tasifun lalle ubangijinmu mai rahama al-musta'anu shi shine abin neman taimako alama tasifuna bisa ga abin da kuke kirawa na karya. mana mu dai muna neman taimakon Allah duk abin da kuka nufo mu da shi na sharri ko kirci, Allah shine zai taimake mu da haka ibn kasir ya ce wa umirar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yaqula zalika an umarci manzo Allah da ya karanta wannan addu'a da haka kuma ya karanta mu ma gashi muna karantawa kamar yadda ya karanta wa an malik hadisi ya zo daga imamu malik an zaid bin aslam ta hanyar zaid dan aslam Ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza shahida qitalan annabi ya kasance idan ya je filin daga filin yaki kala yakan ce rabbi hukum bil haqqi ya Allah kai hukunci tsakaninmu da su na gaskiya a rarrabe mu da muke kan gaskiya ka taimake mu su da suke kan ƙarya ka kunyata su to ya nuna wannan duk lokacin da aka zalunce ka kana ganin kana da gaskiya amma wani ya canja maka magana to za ka iya yin wannan addu'a rabbi hukum bil haqqi ya Allah kai hukunci na gaskiya mana ka bayyanar da gaskiyar mai gaskiya kuma ka bayyanar da ƙaryar makaryaci shi ma a gane shi cewa wa rabbuna rahmanul wa alama tasbun ay alama yakununa wa yaftaruna min al-kadhib Allah shine abin neman taimako cikin abin da suke kirkira na ƙarya da kuma abin da suke aikata na kafirci wa yatanawwaquna fi maqamatil takdhibi wal ifki kuma suke salo salo a wajajen da suke karyatawa ko suke zuwa da kire wallahu almusta'anu alaikum fi zalika Allah shine mai taimakon ku akan su cikin haka Allah madaukakin sarki ka taimake mu wannan shine karshen darasin mu kamar yadda muka faɗa kuma gashi mun zo karshen sura fatan mu Allah madaukakin sarki yasa dukkanin abin da muka gabatar na ibada ko muke tsaka da gabatarwa da wannan karatu Allah ya sashi a cikin mizanin kyawun ayyukan mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawa da sifofin ka madaukaka Allah ka biya mana dukkan bukatun mu Allah ka yaye mana dukkan damuwoyin mu marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare mana ita Allah madaukakin sarki ka zauna mana da kasan mu lafiya Allah ka shiri zuri'an mu ka shiri shugabannin mu ka shirye mu mu kanmu Allah madaukakin sarki ka hada kan musulmi akan abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah ka daukaki musulunci da musulmi a duk inda suke ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke Allah yan kasuwar cikin mu Allah ka sanya musu albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka sanya musu albarka ka kare su da amana Allah iyalanmu ka zaunar da mu da su lafiya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkanin wata fitina Allah madaukakin sarki ka hada kan mazauna a waje guda ka kawar da dukkan fitina a tsakaninsu abokan zama mata a gidajen aure Allah ka haɗa kawukansu ya'ya Allah ka shirye su Allah ka kula da tarbiyyarsu mawadata Allah maɗaukakin sarki ka sanya tausayi a cikin zukatansu talakawa Allah ka sanya yakana da ƙana'a a cikin zukatansu shugabanni Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu talakawa Allah ka sanya biyayya da kauna ga shugabanninsu Allah madaukakin sarki muna roƙonka dukkan wani alkhairi da annabinka Muhammad ya roke ka na kusa ko na nesa wanda muka sani da wanda bamu sani ba na duniya da kuma na lahira kuma muna neman tsarinka daga dukkanin wani sharri da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinka daga gare shi na kusa ko na nesa mm. na duniya ko na lahira wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah maɗaukakin sarki wannan zama da muka yi Allah ka sanya shi ya zama sanadin tsiran mu a gobe kiyama dukkanin mu Allah maɗaukakin sarki ka sami tarayya a cikin wannan lada bukatun mu na fili da na boye Allah ka biya mana dukkan wata damuwa Allah maɗaukakin sarki kafin mu sanin ta Allah ka yaye mana Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatik kad da'awnaka kama amartana wa ajibna kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad muna roƙon Allah da sunayen sa kyawa da sifofin maɗaukaka ya saka wa kwamitin wannan masallaci da alkhairi musamman shugaban kwamitin da dukkanin mataimakansa Alhaji Muhammadu Kairanga da limaman wannan masallaci da dukkanin sauran 'yan kwamiti Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kare su da lafiya Allah ya kara arziki a gare su ya sanya albarka a cikin zuri'arsu hakanan waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa waɗannan karatuttuka na safe da kuma na yamma musamman na farko ganduja foundation wanda suka ɗauki nauyin sawa a nta hausa da kuma alhaji muhammadu md gerawa wanda suka ɗauki nauyin sawa a gidajen rediyo a jihar kano da irin su tsohon dan majalisa na gaya da ajingi honorable abdullahi mahmud gaya da kuma dr anda aliyu daga jihar bauchi da dukkanin ire-iren waɗannan wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da sauran 'yan midiya wanda muke tare da su malam umar da su malam mudan su alaba da lada da dukkanin waɗanda muke tare da alaramma da kowa da kowa da waɗanda suke ɗawainiyar kawo mu da mai da mu irin malam isa da malam abubakar ɗan agaji ga bakonmu eh, alhaji wanda ya zo daga kano ɗan agaji shi ma allah maɗaukakin sarki ya mai da kowa gidansa lafiya yadda muka zo lafiya allah ka mai mu gidajenmu lafiya allah ka sa mu dace cikin wannan watan azumi na ramadana